الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمر عباد الله يقول الله يقول الله جل وعلا وهو أصدق القائلين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أيها المسلم إن الله تعالى أثنى على المهاجرين ثم أثنى على الأنصار ثم أثنى على من تبع أولئك ومدعهم بأنهم سألوا الله المغفرة لأنفسهم وسألوا الله المغفرة لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان وسألوا الله ألا يجعل في صدورهم غلا للذين آمنوا أن يطهر قلوبهم من الغل على من سبقهم من المؤمنين أن يطهر قلوبهم من الغل على من سبقهم من المؤمنين أن يطهر قلوبهم من الغل لإخوانهم المؤمنين السابقين واللاحقين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أيها المسلم من أسباب سعادة العبد في هذه الدنيا بعد توفيق الله له بالإسلام والهداية له أن يجعل قلبه خاليا من الغل والحقد والحسد فإذا طهر قلبه من داء الغل عاش بخير ومات على خير عاش في طمانينة وسعة بال وراحة نفس وقرة عين عاش مطمئنا مرتاح البال منصرفة همومه إلى ما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وإلى ما يوفقه الله له من السعي في مساله إخوانه المسلمين ولكن البلاء كل البلاء أن يعيش قلبه مليئا غلا وحسدا وبغضا وكراهية للمسلمين فيعيش شقيا تعسا كلما رأى نعمة تفضل, تفضل الله بها على بعض عباده ازداد هما وغما وحزنا لا يفرطه إلا النكبات بالعباد ولا يحزنه إلا الراحة والطمانينة ذلك القلب المريض الذي ابتلي بهذه الأدواء الضارة أيها المسلم فهذه الآية ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سألوا الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا على أهل الإيمان وأن يطهر قلوبهم فينجيها من داء الحسد والكبر والتعاظم والانتقام للمسلمين هذا فليكن المسلم على هذا الخلق القيم يقول الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو الذي سلم من كل آفة تخالف أمر الله ومن كل شبهة تعارض شرع الله ومن كل هواء مضل يقوده إلى ما لا خير فيه فاتق الله أيها المسلم وحاول نقاء سريرتك حاول تطهير قلبك حاول البعد عن رذائل الأعمال إن رأيت نعمة أنعم الله بها على عبد فقل الله من فضله والفضل فضل الله واعلم أن الله حكيم عليم فيما يؤتي ويمنه فيما يقضي ويقدر إياك أن تهتكد على المسلم إياك أن تحصد على المسلم إياك أن تغتم بنعمة ساقها الله لأخ من إخوانك المسلمين ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وصلوا الله من فضله وصل الله من فضله وكن أخي الكريم حريصا على على طهارة قلبك كن حريصا على نقاء سريرتك كن حريصا على الأخذ بالأسباب التي تبعدك عن هذه الأمراض الفتاكة كن حريصا على إبعاد نفسك عنها لتطمئن نفسك وتقر عينك وتعيش في خير وسعادة أردا بقسم الله تبارك وتعالى وطمأنانا بذلك أما الغل والحقد والحسد والكبر فهي أدواء تضر بالعبد وتعيقه عن كل خير يعيش في هم وغم في ليله ونهاره تلك مصيبة عظيمة فمن وفقه الله فنقى سريرته وطهرها من هذه الأمراض فإنه يعيش على أحسن الحال في طمانينة وراحة البال وقرة عين إن فلاح القلب واستقامته سبب لفلاح الجوارح واستقامتها في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا فلحت فلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقلب مليء بمحبة الله مليء بالخير خال من الأدواء خال من الأمراض قلب سليم صاحبه في راحة بال وانبساط وقلب مليء بغل وحقد وكراهية للخير وتمني ذوال النعم عن الغير وهو يعيش في قلق وشقاء وتعافى فهذا الرجل المسلم الذي لا يكره ما ساقه الله لعبد من من عباده وليس في قلبه غل على أحد أعلته تلك الخصلة إلى أن كان من أهل الجنة وأهل الجنة كما أخبر الله عنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين فالجنة دار الطيبين أهلها مبرؤون من كل هذه الأخلاق الذميمة مطهرون منها فهي دار النعمة فهي دار النعمة الدائمة والحياة الدائمة والنعيم المستمرة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من سكانها بفضله ورحمته فوصيتي لك أخي المسلم أن تتقي الله في نفسك وأن تفكر في واقعه فاحذر أن تجد في نفسك جلا على مسلم فاحذر أن تجد نفسك في حسد على مسلم أخيك واحذر أن يكون في نفسك كراهية لرزق ساقه الله لمسلم كلما نظرت لنعم الله على المسلمين قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله من فضله وكرمه وأما أن تهتكد على الناس أو تحسد على الناس واستكثر النعم عليهم وتتمنى ذوالها إن صحة في البدن أو سعة في الرزق أو نحو ذلك فهذا منك كراهية لنعم الله تبارك وتعالى ودليل على سقوطك على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره فالمسلم بخلاف ذلك راض بما قسم الله محب لإخوانه ما يحب لنفسه كاره لهم ما يكرهه لنفسه الناس في سلامة من لسانه ويده وفي سلامة من قلبه فليس في قلبه غل عليهم ولا حقد ولا كراهية لرزق الله الذي ساقه لهم يعلم أن الله أحكم الحاكمين وأن الله عادل العادلين وأن قضاء الله وقدره كله داعر على كمال حكمته وكمال علمه وكمال عدله وكمال رحمته سبحانه وتعالى هذا قضاء الله وقدره فمن اطمأنت نفسه بذلك وارتاحت نفسه بذلك فالتهت الحياة السعيدة يعيش في ليلة في ليله ونهاره في راحة بال وانبثار أما أولئك الممتلئة أما أولئك الممتلئة قلوبهم غلا وحقدا وحسدا فلا ليل يرتهون فيه ولا نهار يطمئنون فيه لأنهم يرون بأعينهم نعم الله على العباد ويستكثرونها ويحبون زوالها ويتمنون رحيلها عن الناس وكأن الشيء من أيديهم ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون كمال حكمة الله في بسطه لمن بسط رزقه لمن بسط رزق له وفي قبضة لمن قبض لمن قبضه أنت الله أحكم والله الله أحكم وأعلم وأعدل فيما يقضي ويقدر فالمؤمن أمام هذه الأمور عنده رضا والتسليم والطمأنينة النفس وبذل الجهد في حصول على الرزق بالأسباب التي أذن الله فيها دون أن يتمنى نقص الآخرين ودون أن يتمنى الإلحاق الضرر بالآخرين فلا يستفيد من زوال نعمة عن أخيه لا يستفيد من ذلك لكن العاقد لكن العاقد إنما يرضيه زوال النعمة إنما يرضيه رحيل رحيلها عن الناس إنما يرضيه أن يرى هذا كذا وكذا وهذا وكذا وكل نعمة للعباد من الله نفسه تكرهه ولا يرضى بها وهذا والعياذ بالله دليل على ضعف الإيمان على قلة التوكل والاعتماد على الله دليل على سوء الظن بالله ولو أحسن الظن بربه لعلم أنه حكيم عليم في كل ما قضى وقدر عباد الله اذكروا إخوانكم المؤمنين بصلاح أعمالهم واذكروهم بأخلاقهم وكفوا عن مآئبهم وسيئاتهم فقدم الأموات إلى ما قدموا إليه فاذكروهم بخير آمالهم وأمسكوا عن سيء ذلك واسألوا الله المغفرة لكم ولمن سلفكم وسبقكم من أهل الإيمان والخير فإن هذا علامة الخير والتوفيق له فإن الله أثنى عليهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم كن لنا معيدا ولا تجعل لفاجر علينا يدا يا رب العالمين اللهم انا نسالك الامن والسلامه على ولايه بامب خاصه وعلى نيجيريا عامه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم wannan hutuba tana magana a kan ciwon da annabi ya ce zai bayyana cikin al'umma kuma zai shiga gidaje zai fantsama ya bata halayyar al'umma wannan ciwo shi ne ciwon hasada wanda mutane suke fama da shi za ka ga mutum bai san hawan kawo bai san saukarka ba amma yana jin haushin yadda kake rayuwa babu kuma abin da ya hada ka da shi ko kuma babu abin da shi ya hada ka da shi hasali bai san harkokinka ba bai san ya kake ba amma maganganu yake ta yi a kanka a kan wasu al'amura hasada ta shiga cikin mutane manzala ce cuta ce ta yi tadabbur ta yi da'abu a cikin gidajen mutane manzala ce lokaci zai zo wa mutane wato hatta 'yan uwa suna hasada da junansu wannan lokaci ya kai matsayi da mutane suna fada da junansu suna kashe junansu saboda hasada kuma wani bai san yadda kake rayuwa ba bai san ma aikinka ba bai san sana'arka ba bai san me kake yi ba amma dai baya fatan ya danka da ni'ima babbar musifar da za ta samu al'umma shine wannan cutar tana jawo kushin Allah akan mutane kuma wato tana jawo wato ciwo a jikin ɗan adam ta yadda shi ɗan adam ɗin zuciyarsa ba za ta huta ba domin duk wanda ya ga wanda yake mahasada yana ci gaba to ciwon ne yake damun zuciyarsa ba ta huta shi yasa malamai suka yi masa kirari da cewa rashin lafiya wanda ba a ba da lada a kansa rashin lafiyan da ba a ba da lada a kansa akwai cututtuka wanda idan kai su za su zama kafara amma idan hasada ta jawo maka ciwon zuciya ba wanda zai baka lada hasali ma tana son ko Allahu akbar kace za ta cinye wannan abu ba za ta bari ya je gurin Allah ba dan haka ku sani ma ku bayan Allah hasada bala'i ce bala'i ce wallahi sai kai sallar juma'a idan kana da hasada tana fita nan za ta cinye sallar ba za ta bari ta je ko ina ba dan Allah ya ce hasada tana cinye kyawun ayyukan mutane kamar yadda wuta ke cin kirare in ka sa itace yanzu zai yi balbal an gama wallahi haka hasada suke cinye ayyukan mutane wannan lokacin ya zama al'umma hasada cikin gidajen mu hasada kan titin mu hasada a kasuwannin mu hasada a ofisoshin mu hasada a siyasar mu hasada ko ina idan ka duba hasada ake da haka shi yasa za ka ga mutane lafiyar ma mai kyau ba su da ita lafiya ma wacce take mai kyau ba su da ita da aka kai hankali ga abubuwan da musulunci ya magana a kai akwai fitina da yawa wadda za ta samu al'umma cikin wani kuma malamai sun tafi akan cewa sada dai shine zulubin farko tunda da Allah ya duniya wanda aka fara yi ma Allah da ita aka fara yi ma Allah ne duk wasu laifuka da ka sani sada ce uwarsu ita ce ta fara sannan sauran laifuka suka biyo baya don shine ayan annabi Adam suka fara kuma kafin annabi Adam din ya haifa iblis ya fara yi masa a cikin gidan aljanna godiya ta tabbata ga Allah mai yawa tsarkakekkiya mai albarka kamar yadda shi Allah ubangijinmu yake so ya yadda muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah guda ɗaya sannan muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne ira da aminci su tabbata gare shi tare da alayensa da sahabbansa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah domin tsoron Allah ita ce tsira bangiji yana cewa wanda duk ya ji tsoro na zan sanya masa mafita a cikin sha'anin rayuwa wanda ya dogara gare ni kuma na isa masa inji shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayan Allah Allah yana magana shi ne mafi gaskiyar masu magana yana cewa waɗanda suka zo a bayan waɗancan magabata suna cewa ya Allah kai gafara a gare mu kuma ka gafarta mu ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu cikin imani ya Allah kada ka sanya hikidu da kesa da mugunta da hasada a cikin zukatanmu ga waɗanda suka yi imani ya Allah muna ka kai ne mai rangwame kuma mai tausayi ya kai musulmi hakika Allah tabaraka wa ta'ala yayi jinjina da da yabo akan su muhajirai kuma yayi yabo da jinjina akan waɗanda suke ansarawa Ya yi kuma kirari da jinjina da waɗanda suka bi waɗannan akan tafarkin da su waɗancan suka wuce Allah ya musu yabo domin cewa suna nema ma ƴan uwansu gafara kuma suna nema ma kawukansu gafara suna nema ma ƴan uwansu waɗanda suka riga su imani gafara a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan suna roƙon Allah kada ya sanya hasada wato da keta da gillu a cikin zukatansu su da suka imani sukan roƙi Allah ya tsarkake zukatansu daga ƙudurce wasu mutane da mugunta a cikin zukatansu waɗanda suka rigaye su ko kuma suka fi su kuma suna roƙon Allah ya tsarkake zukatansu wato daga kullum mugunta da ƙeta da hasada ga waɗanda suka rigaye su da kuma waɗanda za su zo a nan bayansu. su sukan ce ya Allah kada ka sa a cikin zukatanmu wato hasada da mugunta da ƙeta ga waɗanda suka yi imani lallai Allah kai mai rangwame ne kuma Allah kai mai tausayi ne ya kai musulmi yana daga cikin sabuban da suke jawo maka samun rayuwa mai daɗi samun rayuwa mai arziki a cikin wannan rayuwa ta duniya bayan taufiƙin da Allah ya maka ko muwafaqar da ya maka da musulunci da shirya da kai da yi babu babbar abin arziki da za ka samu kamar Allah ya sanya zuciyarka ta zamanto tawo kwanto daga hasada ma kowa ma'ana zuciyarka babu hasadar kowa ba ka yi ma kowa keta baka rike wani da mugunta ba ka kana da wani cikin zuciyarka idan zuciyarka Allah ya tsarkake ta daga wannan irin mummunar cuta to babu shakka za ka rayu da alheri kuma za ka mutu akan alheri za ka rayu kuma cikin rayuwa mai nutsuwa kuma za ka rayu cikin yalwatar arziki kuma za ka rayu cikin samun hutun zuciya kuma za ka rayu wato cikin samun farin ciki da farin idanu za ka rayu a duniya wato mutum ne mai nutsuwa a cikin zuciyarsa kuma za ka rayu a wannan duniya kana mai samun sauki a cikin halayyarka amma duk wanda ya kulla ma zuciyarsa irin waccan mummunan abu ba zai rayu cikin dumanina ba ba zai rayu cikin daɗi ba ba zai rayu kuma cikin alheri ba kuma zai mutu akan sharri kuma ba zai samu nutsuwa ba a cikin kabarin shi ba zai samu yalwatuwar arziki da hutuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba babu shakka waɗanda suka zamanto suna cusa zukatansu cikin irin waɗannan abubuwa za su rasa rayuwa mai amfani za su rasa kuma inda zuciyar za ta kwanta domin Allah ba zai fasa abin da yake aikatawa ba Allah mai azurta wanda ya ga dama ne a lokacin da bi yake so yadda ya ku musulmai ku sani dukkan bala'i dukkan bala'i kowane ma irin bala'i babu kamar ɗan adam ya rayu zuciyarsa tana cike da hasada wa mutane zuciyarsa tana cike da ƙullin mugunta akan mutane zuciyarsa tana cike da mugunta da ƙiyayya da ƙin musulman 'yan uwansa da ƙin ‘yan uwansa zai rayu taɓaɓɓe zai rayu halakakke duk lokacin da ya ga wata ni'ima wacce Allah ya fifita wani akan bayi to daga nan kuma bakin sa yake karuwa daga nan kuma sa yake karuwa daga nan hasadarsa take karuwa daga nan sa take karuwa da bakin ciki wato baya farin ciki sai ya ga mutane suna cikin wahala yana bakin ciki da hutun da mutane suke samu ko yalwatuwar da suke samu wannan ita ce zuciya maras lafiya wacce Allah ya jarabce ta daga irin wannan mummunan ciwo da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace zai fada cikin wannan al'umma din ya kai musulmi Allah yana faɗi a cikin wannan aya yana cewa ku roƙi Allah kamar yadda magabata suka yi kada ka sanya a cikin zukatan muhasada da hikidu da mugunta da kesa ga waɗanda suka yi imani suna roƙon Allah kada ya sanya mugunta kada ya sanya gillu a cikin zukatansu akan mutane masu imani sukan roƙi Allah ya tsarkake zukatansu ya tseratar da su daga wannan cuta ta hasada daga wannan cuta ta girman kai daga wannan kirma ta jiji da kai daga wannan cuta ta wulaƙantar da 'yan uwanku musulmai babu shakka musulmi kada ya kasance haka lalle ne ya kasance musulmi ne wanda ya nisanci irin waɗannan ɗabi'u munana Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi cikin alƙur'ani yana cewa ranar da dukiya ba ta amfani ba ma 'ya'ya ba za su amfani ba sai wanda ya zo da zuciya wacce take kubutacciya ma'ana shi ne zuciya kubutacciya ita ce wadda ta kubuta daga dukkan wasu laifuffuka da suka saba ma shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala kuma ita ce zuciyar da ta kubuta daga dukkan wata shubuha wanda take bijirowa akan shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala kuma ita ce zuciyar da ta kubuta daga dukkan son zuciya mai batarwa kuma ita ce zuciyar da ta kubuta daga dukkan abin da ake kora ta zuwa ga abin da babu alheri a cikinsa ya kai dan uwa musulmi ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yi kokarin tsaftace zuciyarka da wanke ta da sirrinka yi kokari ka tsarkake zuciyarka ka yi kokari ka ga cewa kayi nesa daga irin wannan mummunar dabi'a mai cinye ayyuka kyawawa idan ka ga wata ni'ima akan wani daga cikin bayin Allah Allah yayi masa roki Allah kai ma ka ce ya baka falala irin tasa domin Allah falalar ta haka ce kuma ba ta wani bane ka sani Allah mai hikima ne kuma masani cikin abin da yake bayarwa kuma Allah mai hikima ne masani cikin abin da yake hanawa kuma ka sani Allah mai hikima ne masani cikin abin da ya hukunta kuma ka sani Allah mai hikima ne da wato masani ne mai hikima cikin abin da ya kaddara na hane ka da yin hasada akan mutane na hane ka da yin kyashi akan al'amuran mutane na hane ka da ka zamanto mai kulle mutane a cikin zuciya ko ina ka tsuguna ba ka da magana sai zagi mutane sai cin naban mutane sai hasada babu shakka za ka zama za ka girbi mummunan al'amari ka daina shigar da kanka cikin irin masu wannan hali na hane ka da ka daina gibar mutane akan ni'imar da Allah ya koro musu ga 'yan uwanka musulmai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa kada ku yi burin gushewar ni'ima wani da Allah ya ni'imta falala ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala kowa ya roƙa a gurin shi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa mazaje suna da rago daga cikin abin da suka aikata haka nan mata suna da rago daga cikin abin da suka aikata ku roƙi Allah falala domin Allah shi ne mai yin falalar kuma shi ne mai ita roƙi Allah falala a gurinsa ya kai dan uwana mai karamci musulmi ka kasance mai kwaɗayi wato akan tsarkake wato akan tsarkake zuciyarka ka zamanto mai kwaɗayi akan tsaftace sirrinka ka zamanto mai kwaɗayi akan riko da sabubba na nema a gurin shi Allah amma banda hasada ka kasance akan abubuwan da za su nesanta ka daga wannan mummunar cuta mai halakar da mutane mai ɗaiɗai da zuciyar ɗan adam mai lalata gidaje ka kasance mai kwaɗayi a kan nesanta kanka daga irin waɗannan ɗabi'u domin ka samu nutsuwa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala kuma domin ka samu nutsuwa a cikin zuciyarka domin kuma ka rayu cikin alheri domin kuma ka rayu cikin arziki kana mai yarda da abin da Allah ya hukunta ya ba ma wani ba tare da hasada ba kana mai samun nutsuwa a cikin zuciyarka da abin da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta ya ba wani amma mutumin da ya zamanto mai gillu mutumin da ya zanto mai hasada mutumin da ya zanto mai girman kai mutumin da ya zanto mai kiyewa mutane alheri wannan yana cikin wata irin cuta wanda za ta cutar da shi a cikin rayuwarsa kuma za ta nesanta shi daga dukkan alhairai na ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma za ta cinye masa kyawawan ayyukansa da yake aikatawa kuma zai rayu cikin kaskanci da bakin ciki wuninsa da daransa wannan musifa ce wadda ta zamanto mai girma wanda Allah ya masa mawafaka ya tsarkake zuciyarsa ya fitar da ransa daga cikin irin wannan hali to ya tsira daga wannan mummunar cuta kuma zai rayu akan mafi kyakkyawan hali kuma zai rayu cikin nutsuwa kuma rayuwarsa za ta zamanto mai sauki sannan idanunsa zai yi fari saboda farin ciki ba tare da yana kwana da kulle mutane a cikin rai ba lalle ya ku bayan Allah ku sani kyautattuwar zuciya da tsayuwarta sababi ne na kyautattuwar gabbanka idan zuciyarka ta tsaya ta yi kyawu ta zamanto babu hasada babu mugunta babu keta to babu shakka sauran gabbanka za su zamanto masu kyawu kuma za su daidaita akan bin Allah tabaraka wa ta'ala ya zo cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ai a cikin dan adam akwai wata tsoka idan ta gyaru to dukkan jiki ma ya gyaru idan kuma ta baci to dukkan jikin ma ya baci manzo Allah ya ce ku saurara wannan ita ce zuciya zuciyar da ta zamanto tana cike da san Allah tabaraka wa ta'ala tana cike da san alheri ta wofantu daga cutar hasada da mugunta da keta ta wofantu daga waccan mummunar cuta bai halakar da zuciya zuciya ce kubutacciya ma'abocinta yana rayuwa cikin jin daɗi yana rayuwa cikin hutu yana rayuwa cikin yalwata zuciyarsa tana cike da zamantowa to da alheri amma zuciyar da ta zamanto tana cike da hasada da mugunta da keta da kin alheri wa mutane da burin kuma gushewar ni'imar da ta zawa mutane ta gushe ta bar su wannan babu shakka yana rayuwa ne cikin kunci da bala'i da tabewa da halaka irin wannan mutum lalle mutum musulmi wato ba irin ba irin rayuwar da musulmi ya kamata yi bane musulmi ya kamata ya zamanto ba zai ki abin da Allah ya koro ya ba mu wani bawa daga cikin bayi dan uwansa ba wannan zuciya ta kasance idan ta kasance mai mugunta irin wannan to ta kasance zuciya ce mai gillu zuciya ce mai hasada zuciya ce mai kiyayya zuciya ce wanda ba ta son alheri kuma ba zuciya ce ta mutanen aljanna ba lalle babu shakka zuciyar da ta kubuta daga irin waɗannan cututtuka ita ce zuciyar mutanen aljanna kamar yadda Allah ya bada labari a mutanen aljanna yana cewa zan cire daga cikin zuciyarsu wato abin da ya shafi gillu da hasada da mugunta da keta suna cikin farin ciki kuma suna masu fuskantar juna aljanna dai gida ne na tsarkakakkun bayan Allah ba gida ne na kowane irin mutum ba sai waɗanda suka tsarkake zukatansu daga irin waɗancan munanan ɗabi'u an tsarkake su daga ita an tsarkake su an kai su gidan ni'ima waɗanda suka dawwama a cikin wannan rayuwa cikin ni'ima da kuma samun kwanciyar hankali haka nan kuma za su kare a lahira cikin wannan ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu zama a cikin wannan falala da kuma wannan rahama din wasiya ta gare ka ya kai dan uwana musulmi ka ji tsoron Allah a cikin karan kanka wato ka tumi zuciyarka da irin abin da take sawara maka na hasada wa mutane na zagin mutane na aibanta mutane na cin mutuncin mutane na batunci akan wani dan ya fika lalle ne kai kanka fada ka binciki zuciyarka da kanka babu shakka idan baka yi ba za ka zamanto cikin masu asara don babu shakka manzo Allah ya tabbatar da cewa hasada tana cinye aikin mutum komin yawansa komin kuma kyansa ba zai amfane ka ba a lahira ka yi tunani a kan yadda kake a cikin rayuwa a yanzu akwai wanda kake hasada akwai wanda baka son ya samu ni'ima akwai wanda kake jin fatar cewa abin da yake da shi ya kare to babu shakka kana daga cikin waɗanda kyawawan ayyukansu suke karewa kafin ni'imar wancan mutumin ta kare kai kyawawan ayyukanka za su kare ka ji tsoro kada ka samar da kanka cikin masu gillu akan yan uwanka musulmai ka ji tsoro kada ka kasance cikin wato masu ki ga arzikin da Allah yake ba ma wasu ka ji tsoro kada ka kasance cikin waɗanda suke ƙyashi ma wasu duk lokacin da ka kalli wata ni'ima wanda Allah ya akan musulmi ɗan uwanka ka ce Allah haka Allah ya so ba ni da ƙarfi ba ni da dabara kuma ka roƙi Allah falalarsa da kuma karamarsa shi Allah tabaraka wa ta'ala amma idan ka samar da ƙudurici a cikin zuciyarka da gillu da hasada da ƙeta kuma ni'imar da Allah ya ma wannan mutumin karuwa take kai kuma kana nan kana ta burin cewa ta gushe da babu shakka lafiyar jikinka ma sai ta tafi yalwatar arzikinka kuma zai tabu lafiyarka kuma za ta zamanto ta yi kaɗan kwanciyar hankalinka zai zamanto babu shi sannan kuma damuwa za ta ishe ka a cikin zuciya domin Allah yana ciyar da mutumin gaba kai kuma kana komawa baya sannan ma matsala babba ita ce ba komawa baya a rayuwarka ce kadai musifa ba hatta sallolin da kake wannan abun yana cinye su ba za su yi maka amfani ba ranar tashin alkiyama wannan dalili ne wanda kenan Allah ya yi fushi a kanka kuma kana fushi da kaddarar da ubangiji da wato hukuncin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yi amma mutum musulmi na hakika ya zama to sabanin haka shi yana yarda ne da abin da Allah ya hukunta kuma yana so ma ƴan uwansa alheri kuma yana abin da yake son ma kansa yake so ma ƴan uwansa yana kin abin da wato yana kiye ma ƴan uwansa musulmai abin da yake kiye ma kansa mutane suna cikin kubuta matukar dai harshen su ya kubuta daga bari mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa shi musulmi wato shine wadda mutane suka kubuta daga harshen sa kuma suka kubuta wato daga hannunsa babu shakka cikin kubutar zuciyarka wato da kubutar zuciyarka daga irin wannan gillu da hazada da mugunta da keta babu shakka idan ka kubuta daga wannan babu shakka arziki ne babba wanda shi Allah tabaaraka wa ta'ala ke azurta mutane waɗanda ya zaba daga cikin mutane musulmi yana rayuwa babu hasada musulmi yana rayuwa babu kiyayya musulmi baya yana rayuwa babu kyashi saboda Allah ya ba wani mutum arziki domin ai ya san cewa Allah shine mafi hukuncin masu hukunci kuma ya sani Allah shine mafi adalcin masu adalci kuma ya sani kaddarar ubangiji babu mai kawar da ita duk yadda ta aka juya sai ta juya a bisa hikimar Allah tabaraka wa a bisa kammaluwar ilimin Allah tabaraka wa a bisa kamalar adalcin ubangiji tabaraka wa a bisa kamala ta rahamar ubangiji tabaraka wa wannan shine hukuncin Allah kuma shine abin da Allah ya zartar zuciyarka ta nutsu da wannan hankalinka ya kwanta rayuwarka ta zamanto tana cikin jin daɗi da babu shakka za ka samu rayuwa wacce take mai daɗi cikin wuninka da kuma cikin darenka da cikin kwanciyarka da kuma tashinka da nemanka da kuma yawanka amma waɗanda su suka cika da hasada waɗanda su suka cika da gillu waɗanda su suka cika da riko da kyashi babu shakka babu wani dare da za su huta babu wani wuni kuma da za su samu nutsuwa domin ai suna kallo da idanunsu Allah yake yin ni'ima akan waɗanda suke jin haushi kuma Allah yana yawanta ni'imar akan tasu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa waɗannan mutane suna cikin zukatansu wato suna son ni'imar da Allah ya ma wasu ta gushe ya zamanto cewa babu ita ga mutane kamar ma dai cewa mutane suna ganin kamar komai a hannun su yake mutum ya rinka tunanin cewa bai kamata a yi ma wani kaza ba bai kamata azurta wani ba bai kamata wani ya samu kaza ba to ka sani Allah shi ke shirfidar da arziki ga wanda ya ga dama kuma Allah shi yake rike arziki ga wanda ya ga dama ba ka da ba tare kake da Allah ba lokacin da ake rubutu a cikin mahaifiyar wannan mutumin Allah ya riga ya rubuta arziki ya rubuta ajali ya rubuta komai saboda haka ihun banza kake a wannan lokaci ba zai yi amfani ba illa ka damu kanka ubangiji yace a gaya maka lalle ka shine mai shimfit arziki ga wanda ya ga dama kuma a gaya maka ubangiji shine mai rike arziki ga wanda ya ga dama sai dai mafi yawan mutane ba su san hakan din ba ba sa iya sanin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala wajen shibbi da arziki kuma ba sa iya sanin hikimar Allah wajen riƙe arziki din su dai abin da suka sani kawai shine su yi hasada kuma su yi kashi kuma su yi sara su ba da mummunan hali dan kada wai wani mutum ya ci gaba ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah shine mafi adalci Allah shine mai hukunci akan komai mumini a gaban kaddarar ubangiji ya sani cewa Allah ne mai hukunta komai ya sani Allah shine mai azurtawa don haka ya sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa sannan zai ba da iya bakin kokarinsa wajen neman na kanshi ba tare da yi ma wani hasada ba sannan kuma zai yi kokari wajen biyayya ga hanyoyin da duk ya kamata ya nema a inda Allah tabaraka wa ta'ala ya izini ba tare da ya burin samun na kasar wasu daban ba ba tare kuma da ya yi burin gushewar na wani ba ba tare kuma da yayi tunanin riskar da cutarwa ga wasu mutane ba daban domin wannan ba zai amfane shi da komai ba kuma ba zai sa ni'imar ta gushe ba daga wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala sai dai ana samun wasu mutane masu hikidu masu wato gillu waɗanda ba su yarda da hukuncin Allah ba ba su karɓi kaddarar ubangiji ba su suna ganin kullum dukkan wata ni'ima ya kamata a ce ta su ce ba ta wani ba wannan dalili ne akan raunin imanin su domin ba su yarda da Allah ba tabaraka wa ta'ala kuma dalili ne akan karancin tawakkulin su ga Allah kuma dalili ne akan karancin dogaron su da Allah tabaraka wa ta'ala kuma dalili ne akan mummunan zato da suke ma Allah domin suna kaddara abin da suke so shine ko kuma abin da suke tunani shi suke tsammanin Allah zai yi ba su kyautata ma Allah kyakkyawan zato ba bayi na Allah ne kuma daga cikin bayi ne na Allah kuma Allah shine mafi hukunci akan komai idan ya hukunta a karba kuma a yadda a miƙa masa wuya ya ku bayin Allah kowa ya tuna dan uwansa ko kuma kowa ya tuna halin da yake ciki kuma kowa ya tuna zuciyarsa idan kana da wani abu na hasada a cikin zuciyarka ga wani wanda aka azurta shi kana jin haushi to lalle kai makan kanka shaidar baka da imani kuma baka yarda da kaddarar ubangiji tabaraka wa ta'ala ba ku kame daga barin ambaton wasu mutane da abin da basu aikata ba ku kame daga barin aibata mutane daga abin da basu yi ba ku kame daga aibanta su da munanan abubuwa waɗanda suka mutu sun gabatar da abin da suka gabatar kuma yanzu suna kallon abin da suka gabatar kai ma nan gaba za ka gabata akan abin da ka gabatar kuma za ka ga abin da ka gabatar da haka ka tuna alheri a cikin rayuwa kuma ka sa gaban ka cikin alheri ka kame daga barin aikata sharri ka nemi gafarar Allah ta baraka wa ta'ala kuma ka nema ma waɗanda suka mutu gafara a wajen shi Allah ta baraka wa ta'ala waɗanda suka riga ku da imani domin shi alheri na Allah ne ta baraka wa ta'ala wannan idan ka zamanto haka yana nuna kana da alamar alheri tattare da kai kuma akwai alamar mawafaka da ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi maka domin yana faɗa a cikin alkur'ani yana cewa bayin mu nagartattu sukan ce Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta ba yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da yin imani ku yi addu'a ga waɗanda suka mutu daga cikin ku da kyakkyawan fata ku ambaci kyawawan halayyarsu ku kame daga munanan ayyukansu daga aibanta su ku shagaltu da kanku da kanku domin kawar kanku kuna da laifuffuka irin naku duk wanda ya shigantu da laifin kansa to ya isan masa wa'azi wanda kuma ya je ya shiga cikin rayuwar wani to babu shakka ya shigaltu da abin da zai nakasa masa daraja kuma ya shigaltu da abin da zai samu sakamakon da baya so gobe kiyama babu shakka dukkan wanda ya mika wuya ya sallama ma Allah ko babu shakka ya samu kyakkyawan rabo kuma ya samu makoma mai kyau domin ya yarda da hukunci na shi Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin abin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku nemi afuwa daga kurakuranku ku nemi gafara daga ayyuka munananku kuma ku tabbatar ku gamsu da abin da Allah ya ba mu wani ko ya baku. ku babu shakka manzon Allah ya ce ya rabauta wanda ya min kauya zuwa ga Allah ya rabauta wanda aka azurta shi kadan kuma ya gamsu da wannan ba tare da wata hasada ga wani ba kuma ya rabauta wanda Allah ya gamsar da shi da abin da Allah ya hukunta kuma ya yarda da abin da Allah din tabaraka wa ta'ala ya hukunta kuma zuciyarsa ta zamanto ta nutsu da wannan kuma ya kubutar da mutane daga sharrin harshensa baya zagin mutane kuma ya kubutar da harshensa daga hasada wa mutane kuma ya kubutar da harshensa daga yin gaba da mutane da kiyayya to babu shakka wannan ya huta kuma ya kubuta kuma Allah ya azurta shi kuma Allah ya gamsar da shi kuma Allah zai masa muwafaka ya kasance mu'amalar ka tare da ƴan uwanka mu'amala ce ta alheri mu'amala ce ta kaunan alheri a gare su kai farin ciki lokacin da alheri ya same su ko ya sadu da su kada ka zamanto mai hazada da mugunta da keta kuma kada ka zamanto mai kiye musu alheri dan Allah ya koro musu alheri mai rabawan dai Allah ne tabaraka wa ta'ala mai bayarwa shine Allah tabaraka wa ta'ala mai hanawan kuma shine Allah tabaraka wa ta'ala babu yadda zaka yi da hukuncin shi Allah ko zaka yi sai Allah yayi abin da ya ga dama saboda haka kada ka zama da kanka cikin bala'i domin kai ka sani Allah hakika shine mafi hukunci shine mafi adalci shine mafi tausayi wannan ita ce hukunci na shi Allah ta tabaraka wa ta'ala sannan a gefe guda ka koma ka roki falalar ubangiji kamar yadda kaga Allah yayi ma wani domin Allah yana da falalar da zai baka idan ya baka babu mai kwacewa ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa idan na nufe ku da alheri babu wanda ya isa juyar muku da wannan alherin idan kuma na nufe ku da sharri to babu wanda zai iya juyar da wannan ga abin da na hukunta saboda haka ku shagaltu da halin bayan Allah da ambaton halin su na gari kada ku shagaltu da kan ku shagaltar da kanku da abin da ba zai muku amfani ba ku amfanar da kawunan ku manzo Allah yana cewa yana daga kyawun musuluncin mutum barin abin da wato bai zai amfane shi ba a cikin rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin alqur'ani yana cewa waɗanda suka zo bayan masu imani suna cewa ya Allah ka gafarta gare mu kai musu gafara waɗanda suka riga mu da imani kada ka sanya gillu da hasada da hikidu da mugunta da keta a cikin zukatanmu ga waɗanda suka yi imani ya Allah ubangiji kai ne mai rangwame kuma kai ne mai tausayi Allah kai tsira a bisa manzanka sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda kai ga annabi Ibrahim alaihi salam Allah kai albarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayansa kamar yadda kai ga annabi Ibrahim alaihi salam da alayansa Kamar lalle kai mai ji ne kuma kai abun godiya ne kuma mai gani ya Allah ka buwayar da musulunci da musulmai ya Allah ka gafarta wa mu'minai maza da mu'minai mata ya Allah ka gafarta wa musulmai maza da musulmai mata rayayyu da matattu daga cikin su ya Allah ya Allah ka buwayar da wannan addini ka kuma buwayar da waɗannan musulmai ya Allah ya Allah ka kaskantar da kafirci da masu yin sa ya Allah ka kasance a gare mu mai karfafa mu ya Allah kada ka ba mu wani fajiri dama akan mu ya Allah kada ka ba mu wani fajiri dama akan mu ya Allah kada ka ba mu wani fajiri dama akan mu ya Allah ka gamsar da mu da abin da ka azurta mu da shi a cikin wannan duniya ko bin karancin sa ya Allah ka sauƙaƙa mana dukkan musifa bangije muna roƙon ka ya Allah ka yaye mana dukkan bala'i ya Allah ka sauƙaƙa al'amari akan wanda ya zama da tsanani akan sa ya Allah ka sanya ka sanya mana dukkan mafita wato cikin kunci ubangiji ka sanya mana mafita a cikin dukkan kunci ya Allah ya Allah dukkan wani takaici ka bamu mafita a cikin sa ya Allah dukkan wani bala'i ka fitar da mu daga cikin sa ya Allah ubangiji muna roƙon ka hada kalmomin musulmai a guri daya ka hada tsakanin zukatan su kaunaci juna ya Allah ubangiji kai muwafaka ga waɗanda suke jagoranci cikin al'amarin da kai kake so ka yarda da shi ya Allah ubangiji kai riko da kwakwalen su zuwa ga biyayyar Allah kuma zuwa ga tsoron ka ya Allah ya Allah ka sanya wannan garin ya zamanto amintacce ya Allah ka zama ka sanya wannan garin ya zamanto abintacce ya Allah muna roƙo ka sanya Gombe ta zamanto abintacciya da sauran dukkan jihohi ya Allah ubangiji ka sanya wannan gari wadata ya Allah ka bude masa albarkar sama da ƙasa ya Allah waɗanda suka rasa ka ba su ya Allah waɗanda suke cikin rayuwar kunci ya Allah ka ba su ya Allah ka yassara musu ya Allah marasa lafiya suna da suke kwanci a asibiti ka ba su sauki ya Allah ya Allah waɗanda suke da lafiya ka ƙara musu lafiya masu shi ka ba su riko ya Allah waɗanda ba su da shi ka ba su ubangiji ya Allah ka taimake mu ya Allah ka bamu mu rabo mai kyau a wannan duniya kuma bamu mu rabo mai kyau a lahira ka tsiratar da mu daga azabar wuta ibadallah qumu ila salatikum wa sawwu subakum yarhamukumullahu wa iyyakum